Ishaya Sura arba'in da hudu Isra'ila zaɓaɓɓe Amma yanzu ka saurara, ya Yaƙub bawana, Isra'ila wanda na zaɓa, ga abin da Ubangiji yana cewa, shi wanda ya yi ka, wanda ya siffanta ka a cikin mahaifa, wanda kuma zai taimake ka, kada ka ji tsoro, ya Yaƙub bawana, Yashirun wanda na zaɓa, gama zan zuba ruwa a ƙeƙasasshiyar ƙasa, rafuffuka kuma a busasshiyar ƙasa; zan ba da Ruhuna ga ’ya'yanka, albarkata kuma ga zuriyarka; za su tsiro kamar ciyawa a wuriyar ruwa, kamar kurmi kusa da rafuffuka masu gudu; wani zai ce, Ni na Ubangiji ne,’ wani kuma zai kira kansa da sunan Yaƙub, har yanzu wani zai rubuta a hannunsa, Na Ubangiji,’ ya kuma ɗauki sunan Isra'ila, Ubangiji, ba gumaka ba, ga abin da Ubangiji na cewa, Sarki da kuma mai fansar Isra'ila, Ubangiji Maɗaukaki, ni ne farko, ni ne kuma ƙarshe, in ban da ni babu wani Allah, wane ne kuma kama da ni? Ya faɗa a ji, bari ya yi shela ya kuma nuna shi a gabana, Menene ne ya faru tun da na kafa mutanena na dā, mene ne kuma bai riga ya faru ba, I, bari ya faɗa abin da zai zo, kada ku firgita, kada kuma ku ji tsoro, ban furta wannan na kuma yi faɗar haka tuntuni ba, ku ne shaiduna, akwai wani Allah in ban da ni? A'a, babu wani dutse, ban san da wani ba, duk masu yin gumaka ba komai ba ne, da kuma abubuwan da suke ɗauka, da daraja banza ne. waɗanda za su yi magana a madadinsu makafi ne, jahilai ne marasa kunya, waɗanda suke siffanta Allah su kuma yi zubin gunki, waɗanda ba za su yi musu ribar komai ba, shi da irinsa za ku sha kunya, masu sassaƙa ba komai ba mutane ne kurum, bari su tattaru su ɗauki matsayinsu, za su firgita su kuma sha mummunan kunya. maƙeri yakan ɗauki kayan aiki ya yi aiki da shi a cikin garwashi, ya ƙera gunki da guduma, ya gyara shi da hannuwansa masu ƙarfi, yakan ji yunwa ya kuma rasa ƙarfi, yakan sha ruwa ya kuma ji gajiya, kafinta yakan gwada katako, ya kuma zana siffar da alli, ya goge shi da kayan aiki, ya kuma zana shi da alƙalami, ya siffanta shi a kamannin mutum. mutum cikin dukan darajarsa don ya ajiye shi a cikin masujada, yakan ka da itacen saifars, ko kowa ya ɗauki saifaras ko ok, ya bar shi ya yi girma a cikin itatuwan kurmi, ko ya shuka itacen fir, ruwan sama kuma ya sa su yi girma. Abin hura wutar mutum ne, yakan ɗebi waɗansu ya hura wuta don ya ji ɗumi, ya hura wuta ya gasa burodi, amma yakan ƙera zinariya ya kuma yi masa sujada, yakan yi gunki sa'an nan ya rusuna masa, rabin katakon yakan ƙone a wuta, a kansa yakan kafa abincinsa, ya gasa namansa ya kuma ci, sai ya ƙoshi, yakan ji ɗumi ya kuma ce, Aha, na ji ɗumi, na gan wutar da sauran itacen, yakan yi Allah gunkinsa, ya rusuna masa, ya kuma yi sujada, yakan yi masa addu'a ya ce, Ka cece ni, kai ne Allahna, ba su san kome ba, ba su fahimci komi ba, an rufe idanunsu don kada su gani, tunaninsu kuma a rufe don kada su fahimta, ba wanda yakan dakata yi tunani, ba wanda yake da sani ko fahimi ya ce, Da rabinsa na yi amfani da shi don hura wuta, na ma gasa burodi a kan garwashinsa. na gasa nama na kuma ci, ya kamata in yi abin ƙyama daga abin da ya rage? Ya kamata in rusuna wa gunkin katako? Yana cin toka, zuciyar da ta ruɗe tana ɓadda shi, ba zai iya ceci kansa ba, ko ya ceci, wannan abin da yake hannun dama na ba na ƙarya ba ne? Tuna da waɗannan abubuwa ya yaƙo, gama kai bawana ne, ya Isra'ila, na yi ka. Kai bawana ne, ya Isra'ila, ba zan manta da kai ba; na shafe laifofinka kamar girgije, zunubanka kamar hazan safe, ka koma wurina, gama na kubatar da kai Ku rera don farin ciki, ya san mai, gama Ubangiji ya aikata wannan; ku yi sowa, ya duniya, a ƙarƙashin, ku ɓarke da waƙoƙi, ku duwatsu, ku jeji da dukkan itatuwanku. gama Ubangiji ya kuɓutar da Yaƙub ya nuna ɗaukakarsa a cikin Isra'ila. Za a zauna a Urushalima Ga abin da Ubangiji yana cewa, Mai fansarka, wanda ya yi ka a cikin mahaifa, ni ne Ubangiji, wanda ya dukan abubuwa, wanda ya shimfiɗa sammai, ya kuma kafa harsashin duniya da kansa, wanda ya sassaƙe alamun annabawan ƙarya, ya kuma duba suka zama wawaye, wanda ya tumɓuke koyon masu hikima ya mai da shi banza, wanda ya tabbatar da maganganun bayinsa ya kuma cika annabce annabcen ’yan aikansa, wanda ya ce game da Urushalima, Za a zauna a cikinta, game da garuruwan Yahuda, za a gina su, wanda ya ce wa zurfin ruwaye, Ku bushe, zan kuma busar da rafuffukanku, wanda ya zancen sayarsu ya ce, Shi ne makiyayina, zan kuma cika dukan abin da na gan dama; zan yi zancen Urushalima cewa, Bari a sake gina ta,’ game da haikalin kuma cewa, Bari a kafa harsashinsa.’